auzu billahi min shaidani rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa barkanmu da saduwa da ku a wannan farfajiya jami albarka dan ci gaba da faɗakar da al'umma akan abin da ya shafi addini to alhamdulillahi kamar yadda muka saba za mu ci gaba da faɗakar da al'umma da koyar da al'umma akan abin da ya shafi addini har yanzu muna cikin ah, littafin bugyatul musulmina. wa kifayatul eh, wa kifayatul wa'izina bughyatul muslimina wa kifayatul wa'izina wal mutta'izin eh, na eh, Sheikh Uthman bin Abibakar Allah ya kara masa lafiya to alhamdulillahi a baya idan baku manta ba mun tsaya a ƙarshen babin annahyu an tarki salati fi jama'ati ma al-qudra hani gabanin yin sallah a cikin jam'i matakar kana da iko to yau za mu tashi a babin da yake bayani akan fardiyatu zakati wa wujubiha shi ma ɗin kamar mun shiga kamar mun shiga amma kamar ba mu ƙarasa ba to za mu haɗa watakila babi guda biyu mu yi bayani akan shi zakati zakati wujubiha da kuma annayo an tarki zakati sai mu haɗa da fardiyatu saumi ramadana insha Allah rabbi wa rabbukum kulli shay ah, malai yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa qimus salata ya ku musulmai ku tsaye da sallah ma'ana ku rinka yinta a cikin lokacinta wa atu zakata ku bada zaka. zakka yadda as-salatu rukunun min arkanil islam haka za azzakatu rukunun min arkanin min arkanil islam wa man taraka salata tahawunan faqad kafara hakaza wa man taraka zakata tahawunan faqad kafara لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام كما كانت الصلاة ركنا من أركان السلام من أركان من أركان, الإسلام لا بد لكل مسلم أن يصلي ويؤتي الزكاة wai su ramadana wai hujjul baita in istata ilaihi sabila wajibun ala kulli muslimin wa muslima هذه al'arkan al'arba'a wajibin ala kulli muslimin hifzuha to saboda haka Allah ya ce wa ƙi salata ku tsaye da sallah sai ce wa atu zakata ku bada zakka wa ɗi'un rasula sannan ku yi ma manzan Allah biyayya yi ma manzan Allah biyayya yi ma Allah biyayya ne Za ka ji duk inda Allah yake magana ya ce man yuti'ir rasula sai ka ce a ɗa Allah duk wanda ya ma Allah manzan Allah biyayya to ya ba Allah Da la'allakum turhamuna in kun bura manzan Allah za ku samu rahama wannan aya ta zo a cikin suratun nur sannan idan mun je cikin suratun tauba za mu ji inda Allah yake cewa kuzmin amwalihim sadaqatan tudahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salawatika sakanul lahum Allah ya ce kuzmin amwalihim ya rasulullah ka ansa a cikin dukiyoyin musulmai sadakatan ka rinka ansan sadaka tudahirhum biha wanda zaka rinka tsarka tudahirhum wanda zaka rinka tsarka ke dukiyar musulmai ma'anan sadaka anan in ji malamai suka ce ana nufin zakka ka faɗa ma kowane musulmi wanda dukiyarsa ta kai nisabun zakka ya ba da zakka an gane ko yaya na sabon zakka yake in dukiyar ta kai matakin ba da zakka kuma ta shekara za a fitar da ita a kasa ta arba'in a cikin arba'in ne fa za a ɗauki kashi ɗaya kashi ɗayan nan shine haƙƙin Allah misali kana da miliyan arba'in miliyan arba'in ɗin nan ta shekara cif cif to sai a ɗauki miliyan ɗaya a ciki misali sai a ba sai a raba ainihin masu bukata inda masu sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha walmuwallafatu muwallafatu qulubuhum ita sadaka ma'ana zakka ana ba miskinai ne ana ba talakawa ana ba ko masu aiki wanda aka sa su su raba su ma ana ba su to shine Allah tabaraka wata'ala yake gaya mana to hirhum ka tsarkake su ya rasulullah wato zakiyim ka ƙara tsarkake su biha da wannan da wannan zakan da zaka bayar idan mun shiga cikin suratul hadid zamu ji inda Allah yake cewa fallazina amanu minkum lallai wanda suka yi imani daga cikinku wa an faƙo kuma suka ciyar da dukiyarsu lahum ajirin kabirun Allah ce suna da lada mai girma wannan suratul hadidi idan mun duba za mu ga wannan aya wajibi ne ga dukkan wanda dukiyarsa ta kai na sabon zakka ya rinka fitar da zakka kuma ya ba da zakka manzala sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce buniyar islamu ala khamsin shi musulunci an gina shi akan abubuwa guda biyar ne na farko shine shahadati Allah ila illallah ka shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu kuma annabi muhammadu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzan Allah ne wa iqamis salati ka tsaida sallah wa da zakati da bada zakka wa saumi ramadana da azumin watan ramadana wa hujjil baiti wa hajjil baiti da kuma hajjin ɗakin Allah manista da a ilaihi sabila wanda ya samu ikon zuwa yana da halin zuwa annayu an tarki zakati hani ga barin mutum yana da dukiya ko mai ƙiyin zakka da gangan qala Allahu tabaraka wa ta'ala Allah ya ce wallazina yaknizuna zahaba lalle wanda suke taskance zinari anan an ambaci zinari amma ana nufin dukiyoyi kowane irin nau'i na dukiya wanda ke tara dukiya ya taskance ya ɓoye daga shi sai 'ya'yan shi walfiddata da azurfa misali a wannan zamani a ce masu ɓoye naira da dola a cikin gidansu ko masu ɓoye saifa a cikin gidansu da, phone starlet a gidansu an gane ko ba sa walayin fiko na hafi Allah ba sa ciyarwa don Allah ba sa ba da zakka sai Allah ya ce fa bashirhum a zabin alim a yi musu bishara da azaba mai raɗaɗi a yi musu bishara da azaba mai raɗaɗi masu taskance dukiya ba sa ba da ita ba sa ba da haƙƙin Allah Allah ya ce yau mai yuhu ma alaiha ranar da za a ƙona su da wannan dukiyar tasu in zinari ne za a ɗauko a narka shi a yi ta zuba wa mai shi a jikin shi a finari jahannama a cikin wutar jahannama fattukuwa biha a yi musu lalas yadda ka san ana sa ƙarfe a cikin wuta a manna a bayan jaki haka za a rinka yi musu lalas da dukiyar nasu a ƙona ta a rinka zuba musu wutan dukiyar a jikinsu za a yi eh, eh, jibahuhum za a ƙona goshinsu wa junubuhum da haƙarƙarinsu gefensu wa zuhuruhum da bayansu za a yi ta ƙona su a ƙona fuskansu a ƙona ainihin haƙarƙarinsu sannan a ƙona ainihin bayansu sai a ce musu haza ma kanastum li anfusikum wannan dukiyar da aka mai da ita wuta ake kona ku da ita shine abin da kuka taskance kawunan ku kun aje kuna ganin zai amfane ku to gashi a ta zama muku bala'i fa zuku ku dandana ma takni taknizuna abin da kuka kasance kuna tarawa kuna taskancewa ta dukiya Allah ya kiyaye mu saboda haka ya ku attajirai haƙƙin Allah ne ku fitar da zakka sayyidina abubakar ya yaƙi bayan wafatin manzala sassalam yadda kasan ake yakan kafirai haka ya shirya rundunar yaƙi aka je aka yaƙa wanda suke sallah amma sun daina bada zakka an kira su ma da almurtadduna wanda suka yi ridda domin kana da dukiya a ce ka da zakka ka ce ba za ka bayar ba musulmi bane ka ya yaƙe su a wannan yaƙin ne ma da aka je su almurtadduna sun dage ba za a taɓa musu dukiya ba kan dukiyarsu suka yi yaƙi kuma suna yin sallah da bala'i ya kai bala'i har suka fara cin galaba akan su na abubakar to daga nan ne aka samu taimakon manzon Allah sai sahabbai suka fara wa muhammadahu wa muhammadahu ya muhammadahu maimakon su kira Allah sai suka fara kiran sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka samu ɗauki daga Allah a lokacin da suke kiran sunan manzon Allah ba suna nufin manzon Allah shine Allah ba ko shi zai musu taimakon da Allah ke yi a'a sun kama kafa da manzala sun yi istigasa ne Allah ya taimaka musu kuma Allah ya kawo musu dauki suka ci nasara saboda haka da kiki ne dolo jahili wanda bai san Allah bai san manzon Allah ba yake ganin kamar an kira manzon Allah an mai da shi Allah ne a'a annabi ya roki Allah cewa ni bayana kada ka sanya a rinka bauta mini ka taba ji an ci ga wasu na bautan manzon Allah Allah ya amsa addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi to saboda haka idan mutum yana da dukiya ta kai sabon zakka ya ki bayarwa to ka tabbata addinin shi ba zai musu amfani ba baran alkiyama shi da kafiri su ɗaya an gane ko to shi da Allah yake faɗa cikin suratul fussilat yake cewa wailun lil mushrikin allazina la yu'tuna zakata azaba ya tabbata wailun malamai suka ce wadun fil jahannama wani fili ne a cikin jahannama to ya tabbata wannan filin lil mushrikina ga mushrikai suwaye mushrikai allazina la yu'tuna zakata wanda ba sa bada zakka malamai sun bambantan bayani akan wannan ayar to ta yaya an aka kawo la yu'tuna zakata sannan aka kawo mushrikai wasu malaman suka ce abin da yasa aka ce dal na anan shine saboda duk mutumin da a cikin zuciyarsa ya kudirce zai yi sallah amma kuma ba zai bada zakka ba zakkan ba wajibi bace to wannan mutum ba cikakken musulmi bane za a iya sashi a cikin mushrikai wanda suka kafirce ma ainihin umarnin Allah wasu malamai suka ce a'a kuma ana magana da su mushrikan ne wanda su sanadiyan zakka ne ma suka ki shiga addinin musulunci saboda suna da rowan dukiyansu ba sa so a ainihin in sun shiga musulunci a rinka ba su dama suna fitar da zakka saboda san abin duniya wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam idan mun je cikin suratu ali imrana za mu ji inda Allah subhanahu wataala ke cewa la yasbanna allazina yabkaluna bima atahum Allah min fadlihi huwa khairan lahum wala yasbanna kada su yi zato allazina yabkaluna wanda suke yin rowa bima atahum Allah abinda Allah ya basu na dukiya min fadlihi na falalansa malamai suka ce min fadlihi an ai min malihi na dukiyar da Allah ya basu huwa khairan lahum kada su yi tunanin rowan da suke alkhairi ne a gare su bal huwa sharrun lahum ba haka bane sharri ne a gare su sai ɗauwa ƙuna da sannu za a maƙure su ma ba ki bihi yau malƙiyama dukiyar da kai rowa ka ƙi ba da zakka ka ƙi ba da haƙƙin Allah ran alƙiyama ita za a miƙar da ita a mai da ita ainihin tamkar wata igiya a maƙare ma maƙogoranka da ita dukiyar da ainihin kai rowanta saboda haka muna kira zuwa gare ku ya ku masu mawadata ku rinka fitar da zakka muna isar da saƙon Allah izuwa gare ku mu dai Allahumma fashhad anna ballagna Allah ka shaida mu mun shi mu mun isar sakon manzan Allah ne Sakon Allah ne mu gaya muku ya ku attajirai kuma mun isar in kun aikata mu mun kubuta daga ainihin abin da Allah ya sanar da mu in ba ku aikata ba dai mu dai mun isar da sakon mu a rinka ba da zakka zakka wajibi a duk ga dukkan musulmi wanda dukiyarsa ta kai nisabin nisabin zakka ah, idan mun tafi cikin suratul munafiquna za mu ga a cikin suratul munafiquna za mu ga inda Allah ke cewa wa an fi min razaqnakum Allah ce ku ciyar da abin da muka azurta ku min qabla an ya atiya ahadakumul mautu kamun mutuwa ta zo ma dayan ku fa ka kaji yana cewa rabbi laula akhartani Allah ina ma ka dan jinkirta mini ila ajalin izuwa wani lokaci qaribin makusanci fa asaddaka in ta sadaka da dukiyana in ta yin sadaka in gaskata duk abin da Allah ya gaya mini wa akun Salihi salihina in zama cikin mutane na kwarai walam yu'akkira Allah nafsan Allah baya jinkirta ma rai a ajalu ha idan ajalin ajalinta zo? wallahu khabirun Allah gogaggen masani ne bima amaluna da abin da kuke ainihin aikatawa saboda haka lalle muna kira gare ku ya ku al'ummar musulmi mu ba da zakka mu cire haƙƙin Allah a cikin dukiyoyinmu har ila yau an samu malam ya ce ai ai u'addi zakata wa ahuj ma'anan fa a saddaka ya ce ai u'addi zakata ina ma a jinkirta mu in koma duniya in ta bada zakkan dukiya na wa hujji kuma in yi aikin hajji sannan an samu hadisi daga abu huraira allah ya kara masa yadda yana cewa manzala sallam ya ce awwalu salasatin awwalu salasatin ɗaya daga cikin mutanen nan guda uku la yadkuluna nara na farkon na uku da za su fara shiga wuta awwalu salasatin yadkuluna nara farkon na uku da za su fara shiga wuta amirun musalladun shine amirin da aka shine sarkin da aka yassare mai komai da komai gashi sarki gashi shugaba wa zusar ah, gashi shugaba amma kuma azzalimi ne shugaba ne amma azzalimi ne shine mutum na farko amirun musallad wanda Allah ya tsare mai komai amma bai amfani da abin da Allah ya bashi sai ta hanyar zalunci sai ya ce wa zusarwatin min malin sai mutumin da yake da ainihin dukiya zusarwatin min malin mutumin da yake da dukiya amma layu addi haƙƙallah baya ba da haƙƙin Allah a cikin dukiyan mutum na biyu kenan min malihi na dukiyarsa sai wa faƙirin fakowar sai talaka mai alfahari za a ga mutum ba shi da ko sisi sai takama sai alfahari inna Allah la yuhibbu kulla muktalin fakur Allah baya son mutum mai takama sannan mutum mai alfahari Allah baya son mutum mai alfahari mu kiyaye alfahari a rayuwa sannan mu kiyaye takama ba ɗabi'a bace ta mumini ba ɗabi'a bace ta mutanen kirki alfahari inna Allah la yuhibbu kulla muktalin fakor Allah baya san mutum mai alfahari mai takama wala tamshi fil ardi marhan innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala dula kullu zalika kana sayyi'uhu a wata ruwaya sayyi'atan inda rabbika makaruha Allah ya ce kada ka tafi a bayan ƙasa kana mai takama Kada jiji da kai innaka lan takhriqa al arda duk jijin da kanka ba za ka iya tsaga ƙasa ba walan tablugha jibala dula ba za ka iya kai tsawon dutse ba saboda takama an gane ko do not walk on it arrogantly. You cannot make a hole with your step, and you cannot be as tall as mountain, ba za ka iya kai tsawon dutse ba. To shine Allah subhanahu wa ta'ala yake manzala Allah sallallahu alaihi gaya mana sai wa faqirin fakhur da talaka amma mai alfahari mai takama. Wannan hadisi Ibn Kuzaima ya rawaito shi da, da Ibn Hibban a cikin littattafansu. Har ila yau an samu hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga annabi ya ce manzala ya ce man atahu Allahu malan duk wanda Allah ya bashi dukiya fala yu'addi zakatahu amma baya bada da zakan dukiyansa muthila lahu yawmal qiyamati shuja'an akara lahu zabibatani yudawiquhu yawmal qiyamati hatta ya'kuz hatta ya hatta ya summa ya'kuzu bi bilhazim bilhazimaihi ثم يقول ana maluka ana kanzuka ثم tala duk mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi dukiya ah, falan yu addi zakato amma bai ba da ainihin wannan dukiya ba musila lau yawmal kiyama za a mai masa da dukiyar tasa dan alkiyama zai koma kaman wani irin maciji mai cizo wani irin maciji mai cizo zai makare shi za zabi da shi kamar wata irin igiya a nannaɗe shi da shi ran alkiyama ran alkiyama zai rinka ce masa ana maluka ni ne dukiyarka ana kanzuka ni ne kuma taskanka sun matala sannan manzo Allah ya karanta wala ya saban da lazina ya bukaluna kada su tunani A lazina ya bukaluna waɗanda suke ainihin ruwa bima atahumullahu da abin da Allah ya basu min fadali na daga falalansa huwa khairal lahum alkhairi ne a gare su bal huwa sharrul lahum ba haka ba sharri ne a gare su sai kuna za a makare su ma bakilo bihi yawmal qiyama abin da suka yi rowa da shi a ranar alkiyama to yan uwa wannan shine takaitaccen karatun mu akan fardiyatul hajji wa annayu an tarkiha fardiyatul zakati wa annayu an tarkiha insha Allahu rabbi karatun mu na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah Allah ya ba mu ladan abin da muka ji khairul kalami ma qalla wa dalla fiye magana abin da aka yi shi ko dan kadan in ya fa'idantar wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa